الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد waɗanda suka kafirci suna fifita rayuwar duniya da abin da ke cikinta na jin daɗi mai gushewa akan lahira da abin da ke cikinta na jin daɗi mai ɗorewa kuma suna kawar da mutane daga bin tafarkin Allah suna neman karkacewa daga hanyar Allah da ɓata ta da barin daidaita akan gaskiya don kada wani ya bi wannan hanya masu waɗannan siffofin suna cikin ɓata wanda ya nisan gaske daga gaskiya da daidai.